من على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللغة البيكونية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الرحيم وأما شي سنة الرحيم وهو اسم مشتق من الرحمة shi suna ne wanda an kirkiro shi daga ar-rahman wa halur rahim bi ma'anar rahman shin ar-rahim yana daukar ma'anar ar-rahman am annahu yakhtalif ko kuma ya bambanta rahman daban rahim daban qala ba'dul ulama wasu sashen malamai sun ce innahu bi ma'anar rahman cewa ar-rahim shi ma da yana daukar ma'anar ne ar-rahman wa ala hadha fa yakunu mu'akkidan la kalamun mustaqillan to akan wannan hmm. sai ya to mai karfafawa ba magana ne mustaqilli ba a gani idan mun dauka kowanne ma'anar shi daban-daban kenan ba hmm. to ya to shi ar-rahman ar-rahim ya zama yana ta'kidi ne ga ar-rahman walakin babu idan muka dauka ma'anar sai dai kenan kai abuwan muka dauka ma'anar sai dai ne ar-rahim ya zama kamar ta'kidi ga ar-rahman walakin ba'd ulama qala inna ma'ana sashen malamai ya ce innal ma'ana ya asali cewa da ar-rahman da rahim ma'anansu yana bambanta wala yumkin an naqula innahu bi ma'ana rahman kai ke cewa bai yiwuwa in ce ku kusami hmm. bai yiwuwa mu ce yana ɗaukar ma'anar rahman saboda fuskoki guda biyu al'awwal na farko annan asula fil kalam at-ta'sis la wato asali ga magana shine at-ta'sis ba wai tawkidi ba asali ko magana ta'sis ne wato asali kowane magana yana ɗaukar sabon ma'ana ba wai taukidi ba ne shi da zarar ma'aunin kalma ya bambanta wannan fa'alan wannan fa'il ko hmm. ar-rahman fa'alan ar-rahim fa'il kawo kowanne daga cikinsu ma'aunin shi ya bambanta to tun da ma'aunin ya bambanta su ya kamata a ce ma'anan shi ma ya bambanta yani annahu idza qala lana shakhsun A wato abin da ke nufi a nan idan mutum ya ce mana an na hadhihi kalima mu'akkida lima qablaha ma qablaha dan wani ya ce mana ai wannan kalma tana ta'kidi ne ga abin da ke gabanin ta fa inna la naqulu lahu to lalle mu zamu ce masa innal asla annaha kalimatun mustaqilla lalle asali hmm. lalle ita kalma ce mai zaman kanta tufidu ma'ana ghayr al-awwal tana fa'idantar da ma'ana ba ma'anan farko ba kalma ce mai zaman kanta tana fa'idantar da ma'ana ba ma'anan farko ba na'am وذلك لأن الأصل في التوكيد الزيادة أي وانا زودا أصلي كتوكيد قاري نعم على إن أي توكيد قاري ليك أبو والأصل في الكلام عدم الزيادة كما أصلي كمغانا رشن أهلي نعم كون مغانا ينا زمن كان شيء أصلي نعم الثاني نبيو أن الاختلاف بناية ال... بناية الكلمة الأولى وأتو اختلاف بناية للي أن اختلاف بناية الكلمة الأولى مم. lallai sabani na ainihin ginin kalmar farko kalmar farko ya ginu akan fa'ala. waliyar rahman din nan akan ma'aunin fa'ala. rahim ala wazn fa'il su ma rahim akan ma'aunin fa'il wal qa'ida fil lugha al arabiyya wato qa'ida a cikin lugar larabci tana cewa annal ikhtilaf al mabni yadullu ala ikhtilaf al ma'na lalle wato sabanin abin da aka gina hmm. yana nuni akan sabanin ma'ana tunda kowanne an gina shi akan wani ma'ana daban-daban ko ba ka ba fa'alan wannan wancan fa'i to ya kamata kowanne ya ɗauki ma'anan shi daban don ko haka ne da wayannan bayanai guda biyu lallai sun bambanta ya bambanta shi fa'alan da fa'i amma wata khilaf to menene fuska na sabani menene ma'anar ar-rahman me ma'anar ar-rahim qala ba'd ulama wasu shi malamai sun ce inna ar-rahman yadullu ala ar-rahma lallai ar-rahman yana nuni akan rahama gaman mai rahama wanda yake ya game gaba ɗaya amma والرحيم يدل على رحمة خاصة شو ما رحيم ينا نوني أكن رحمة كي بنتشي ينا نانشاء الله الرحمن يا شاف رحمة وندي كم مسلمي لكافري فاسق كده متوم يشركي أنا شو ما رحيم يا كي بنتشي مؤمنين كوي شيني معناه رحمة خاصة da anna rahmatullahi ta'ala nau'an domin rahama Allah ta'ala nau'i ne guda biyu awwal rahmatul amma akwai rahama amma wa hiya li jami'il khalq ita wannan da dukkan halittu ne ita sani rahmatul khassa na biyu rahama khassa wa hiya lil mu'minin take banda ga mu'minai ne kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai rahama ga mu'minai wa ba'duhum qala ar-rahman yadullu ala sifa wani mun ce kai shi ar-rahman yana nuni akan sifa ne والرحيم يدل على الفعل shi kuma rahim yana nuni akan aikin da Allah ke yi da wannan sifa din rahman sifa shi rahim aikin da Allah yake yi da wannan rahama din wa ma'anar rahman yani zu rahmatul wasi'a ma'anar ar-rahman Allah ma abocin rahama ne mai fadi wal mulad rahim isalu rahma ila al marhum abun nufi da ar-rahim din nan sadar da rahama zuwa ga wanda aka yi rahama Allah ba mai rahama ba ki gani to Allah yayi abun a aikace ya sadar da rahaman ga wanda aka yi rahaman sai Allah ya zama a zargi amma shi in an ce Allah ar-rahman ne da yi aikin bin tukuna a lokacin da ya zartar da aikin ga mutum sai Allah ya zama mai rahim gani Allah yana saukar da ruwa sai da saukar da ruwa yanzu ba idan ya riga saukar da ruwa har halittu ka amfana da shi to ya zama rahim Allah yana ba da haihuwa to wani da ya aure ba zai ba shi haihuwa a lokacin da ya aure aka ba shi haihuwa haihuwar wannan ya sadu da shi kai tsaye ya zama ya zama rabi fa yakunu rahman mulahazan fi alwasf sai shi rahman ya zama an yi mulahaza ne akan sifa sifan shi wa rahim mulahazan fi alfi'l shi kuma rahim wato an lura da ainihin aikin da in yayi abin aikaci wal qawl al aqrab indi huwa al qawl al thani yace magana wanda yafi kusa a wajena Allahu a'lam shine na biyu وهو أن الرحمن يدل على الصفة شيء شو للي الرحمن هنا نوني أكن صفة والرحيم يدل على الفئل شو كما رحيم هنا نوني أكن فئل أي نعم kai kuma bayanin ke sun baya yanzu ka zo yanzu yanzu ka zo shi an ce ya ce rama yakan kashe biyu ba dame dame sai bayanin shi ne ya yi rama amma kowa da kowa da kabiri da musulmi ba shi ne Allah yana saukar da ruwa ga musulmi da kabiri ba ya ba da arziki ga musulmi da kabiri ya kaza shi ma kasa mumini aljanna suna zuwa nan fasara hmm. na? Eh. ana ba haka yayi na ce allahu ismin layi ɗin nan wani allahi ibu majnun bilba wa huwa mal'ud wannan nasu awwal nasu saniya nasu sani wajen ma'anar ma'anar wayannan sifofin wannan sifa ne wanda yake ya yana tare da Allah wancan kuma aikin da Allah zai yi da sifa ne sifofi ne su من بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سؤال لو أن رجلا وقع في الشرك دا a للي وني wani mutum ya auka cikin shirka wadda aka yi li jahil sai ya kira wani Allah saboda jahilcinsa ya kira wani Allah li kiyam shubha fi ko kuma dan tsayuwar shubha akan wannan amal hukum to menene hukuncin wannan na'am al-kalma hu shubhatun takhtalifu an jahil bil muharram wato kalma wanda aka ce hu shubha a wajen shi akwai shubha ya saba ga ainihin jahili wanda ya jahilci haramun ne akwai wanda kwata-kwata bai san haramun ba ne wani kuma yana da shubha ne wato akwai ya san da haramci amma akwai ɗan shubuhan da zai hana shi ya ce haram walau faradna anna rajulan nasha'a fi hadhihi albalad da mun kaddara lalle mutum ya taso a wannan gari na Saudiya wa hadhihi albalad yarawna anna ibadat alqubur laysa fiha shay'un itlaqa kuma ya zama to wannan garin ba sa ganin cewa lalle bautan kabari wato suna ganin lalle bautan kabari babu wani abu a cikin ta misali kai tsaye garin da ya taso gaba ɗaya sun doka bautar tsabari ba matsala in mutum ya bauta wa maɗaukar tsabari ba shirka ya yi ba to sai ya taso a garin aka haife shi a garin to wannan abubuwa yana da uzuri wa idza kana yasma'u na haza haram amma ya kasance yana ji cewa wannan haramun ne wa annahu shirk kuma lalle wannan shirka ne lakin Allah sai ce ashabi wa kana a ba'i wa ni zan bi abinda ya ce kansu da kakanni na duk da ya san fa yana jin ina jin bayanai da hujjoji yana mu'amala da mutane yana ji amma wani da haka kace shi zai bi abin da ubannin shi da kakannin shi suke kai kaga zai zama azo wannan ba mai guzuri ne annan inda hu shubha a wajen shi akwai shubha da zarar mutum ya fara ɗan jin shubha to lalle ya kamata ya bincike ya samu amsa din to shi wannan bai taɓa jin wani shubha ba kawai ana bautar kabari a garinsu bai taɓa jin wanda yake ba kyau ba kamar misalin ana zagin sahabbai a garin da kafin jin wani dalili cewa ba kyau ba shi da abin da ya sani kawai ya halatta a bakin sahabbai to bai taɓa jin wanda ya yi magana saɓanin wannan ba misali kama in yana tattaunawa da mutane kamar misali yadda ake a najeriya ne a najeriya na da sufi zai ɗauko manganin sai ahalin suna ya rafi kuma zai ce gida yi ba daɗi amma ya ce ba zai ƙara magana da waɗannan mutanen ba kaga ya nuna akwai nau'i da shugaba tare da shi to wannan ke ne ya kamata ya nemi mai ya nemi gaskiyar magana da tattaunawa ba a kyale shi amma akwai mutumin da magana ra'ayi malamin shi da abin da ya san an kawai yake shi bai taɓa jin wani ra'ayi bani wannan ba kan wannan yana da ɗan uzuri zai ce shi bai taɓa jin wani bayani shi wannan shi ya sani ya Allah to amma yana jin bayanai da yawa wanda yake nuna mazhaban na da rauni kawai cijewa yake ce kawai ina bin iyayenmu ne da kakanninmu ba ruwa na da magananka kawai iyayenmu da kakanninmu abin da suke kai inna wajen na aba na ala ummati din nan Na. amma idza kana na yadri amma ya kasance bai sani ba wala ahadun kala lahu zalika itlaqa kuma ya zama babu wanda ya taba gaya mai kishiyar magana shi kasance ba kai na wala ya arifu anna hada shirk kuma bai san cewa wannan shirka bane wa فالله عز وجل يقول الله wa يقول وما كنا معذبين ba'a rasula Ba mu kasance ba biyan azaba ba. har sai mun aiko da manzo sai mun aiko da dan sako ya maka bayani dalla dalla na'am wa kana Allah li dinda kauman ba da hadawu Allah bai kasance zai batar da mutane ba ko zai jingina mutane zuwa ga bata ba bayan ya riga ya shiryar da su tayi bayyana lahum ma yattaqu har sai yayi musu bayanin abin da za su yi takawa da shi in yayi bayani mutum ya cije kan gare sannan sai Allah ya kama shi wal ayat fi hadha kathira ayoyi akan wannan suna da yawa na'am wa qad marrat alaina hadhihi al-mas'ala to hakika wannan matsala ta wuce gare mu kulna as-sahihu annahu la farq bayna ma yusammunahu usulan wato ya tsirka ce abin da yake ingantacce lalle babu bambanci tsakanin abin da suke kira usul wa ma yusammunahu furu'a da abin da suke kira furu'a fa kulluhu sawa duk ɗaya ne kawai walau faradna masalan أن امرأة fi mahallin ba'id da mun kaddara misali lalle wata mata tana cikin wani mahalli mai nisa la ta'rifu an ba su san komai game da hukunce hukuncen janaba hukunce hukuncen haila da sauransu ba hmm. fil a ce tana cikin wani ƙauye wa shi bai hada abin da ya kama ƙauye to misalin wannan ita ma sai dai ba ta iya wankan janaba ba hmm. ba ta iya wankan haila ba ta rayu shekara da shekaru ba wani bayanin da aka yi mata akan yadda ake yi to Allah zai amshi ibadarta da, babu wanda ya mata bayanin hukuncin abun a mahanga na shari'a والمهم هنا انه سبق a الموانع التكليف abin da yake muhimmi anan lalle ya gabata lalle abubuwan da ke hana takalifi guda uku ne al akwai jahilci da mantuwa da tsawa idan mutum ya jahilci abu ko ya manta da abu ko an na sabai ya wannan shi ba mu bane shi abin da shi ba a wannan bangaren duk abin da mutum ya manta ya aikata ba mukallaf bane shi abin da aka tilasta mai ta ba mukallaf bane shi an gani Na. zai ɗan aka gaya mai gaskiya zai ji gaskiya ya dake shi an ce gaskiya tana da haske in ka faɗi mutum zai ji gaskiya ya dake shi amma saboda bai san gaskiya zai ciji ranar mutum da ka ji mai wannan shubha ya zan wajibi je bincike wannan abin da ya kanga din kawai wato ya kanga ba kanshi ne amma ba zai amfane shi ba eh ai su ma zuma kabare da suka cewa annabi lola nuzila hadha qur'an ala rajul min alqaryatin azim ashe su ma sun kanga wato sun san annabi gaskiya na wani kadai dan wayo to inda gaskiya ne qur'ani kaza ne me yasa ba a saukar da shi ga ainihin gina su walidu bin mukira ba da sauransu saboda sun so a babban gida ai da qur'ani gaskiya ne su ya kamata a ba ba za a ba mutumin da ya fito kaza kaza ba sauran a gani irin wannan ba yana zuwa kowane zamani annabi isa shi ma an gina shi ne saboda gidan da ya zo ba gidan annabta bane asali an an canza gidan ga gidan annabta nan wanda aka saba bayarwa sai aka canza sai aka ba wani gida to gidan da annabi Isa ya fito ba shi ne asalin gidan da ake ake aiko annabi ba suka ce to ya za su yi su wannan gida in suka bi idan sun wulakanta kenan to a haka suka zuka haƙura da ban annabi Isa suka musu kafirai ta wannan baya zama da نعم بسم الله الرحمن الرحيم قوله da faɗar ƙauli cewa ya bilkauli ko ne na farkon abu وحده استدعاء فعل بالقول wato tarifin shi amurko wato shi ne neman aiki ta hanyar magana neman aiki ta hanyar magana ala wajen istila ko akan fuska na rinjaye neman aiki ta hanyar magana akan fuska na rinjaye na na karajar biyi istija'u bil ishara wato ya fita da wannan magana neman aiki ta hanyar ishara mutum ya ma ishara cewa ka zo kaga bai ce ta'al ba to sai maka haka kaga ya nemi aiki a wajenka amma da ishara to wannan ba a kira shi amru a wajen da yawa daga cikin malaman usul fiqh wal kitaba da kuma rubutu mutum ya ma rubutu sai da rubuta ma a fallon daga da ke ka zo ko ya ce kada ka fita in an gama karatu kada ka fita sai rubuta ya baka to tun da dai ya yi rubutu ne ba wai ya faɗa da baki ba ne da yawa daga cikin malaman usul suke ba sa kallon wannan a matsayin umarni an gane ya ni la budda min alqawl wato abin dubi a nan ba makawa sai an samu magana ba wa huwa Shi ne furuci na'am wala ya dukulu fi zalika maktar al'amur bil ishara hmm. baya shiga cikin wannan wato maktar al'amur abin da ya hukunta umarni amma bil ishara hmm. ya hukunta umarni da ishara ne ya hukunta wala maktar al'amur bil kitaba ko kuma abin da umarni ya hukunta ta hanyar rubutu hmm. wa ala zalika law asharta ila shakhsin an ijlis bakan wannan da ka yi ishara zuwa ga wani mutum cewa ka zauna kama fa'alan nabi sallallahu alaihi wasallam inda ma sallar qa'ida kamar yadda manzo Allah ya aikata sallar alaihi wasallam lokacin da ya yi sallar a zaune sallu qiyaman kalfa sai sahabbai bai kai sallar a tsaye a bayansa, sa ko ba ba ya yi sallar a zaune bai da lafiya sallar alaihi sallar. sai sahabbai bai kai sallar a tsaye a bayansa, bayan sa fa ashara ilayhi an su sai musu ishara cewa ku zauna ya aka yi annabi ya san cewa suna tsaye ne shi yana zaune ya aka yi sani to annabi ya ce in inni arakum min wara'i zahari hmm. ni ina ganin ku ta bayan bayana saka Allah ya nuna ma annabi su ta bayansa daga cewa lallai shi yana zaune su suna tsaye to sai annabi ya musu ishara cewa ku zauna fa hadha laysa bi amri to wannan ba umarni ba bane istilahan ga istilahin malaman usul fiqi wasu daga cikinsu? su hmm. li annahu laysa bi qawl domin shi ba ba ne. an gane amma wannan ba ra'ayi duka bane ba ijma'i bane ko masu ganin duk abin da mutum ya faɗa ko ya aikata eh, ko ya rubuta wanda yake hukunta umarni umarni ne hakikatan an gane wannan ko wasahihu annahu amrun eh wato shine da washi ne kun gani abin da yake gaskiya gaskiya gaskiya wannan umarni ne shi Ni dalili annahu intasalu wa dalasu saboda dalili ai sun bi umarni sun zauna da annabi aka ce fa ashara alaihim an yajlisu haka ai sun yi mai kenan sun yadda an ba su umarni kenan da ba su yadda an ba su umarni ba su zauna ba in ka ce ba umarni ba ne to bai sa suka zauna in na ce ma ne ba haka ai na rubuta al sai ka zo bai sa ka zo saboda ka yadda ba ka umarni idan an ce ba umarni ba ne idan mutum ya saba ba da yi da jirgin na'am na'am wa kazalikal kitaba haka nan rubutu shi ma Ka katattu ila rajulun amuru an yadhhaba ila makanin ma na rubuta wasiƙa zuwa ga wani mutum ina ubunta shi ya tabo wani waje wa kana indi jama'a la ubiku an yasma'u kalami Yau ya kasance a waje na akwai jama'a da yawa ba na so su ji magana ta sai na rubuta wasiƙa zuwa gare su Ka katattu ilayhi an yadhhab ila kaza wa kaza sai na rubuta wasiƙa gare shi ka tafi zuwa waje kaza da kaza na fa hada la yusamma amran wannan ba a kira shi umarni li'annahu istida'u fi'lin bil kitaba domin shi neman aiki ne ta hanyar rubutu bil ba ta hanyar magana ba in muka dauki wannan ra'ayi ko wa fi hadha nazaru a gani wannan mas'alatul kitaba aidan nazaru shi ma a cikin matsalar rubutu shi ma akwai nazari akwai abin dubawa shi ma wannan magana yana da rauni gaskiya ذلك لأن الكتابة لا تحتمل سواء مكتوب بخلاف الإشارة لا تعتبر به سوى المكتوب wato shi abin da ya sa wance mutane suke masu masu cewa idan mutum ya yi ishara ba umarni ba ne ila zai iya ɗaukar ma'anoni da yawa in nama haka ila ila ila a cikin don wasu ila zagi ne ila kuma kira ne ila kuma ina umarni maka tafi ne misali shi ishara zai iya ɗaukar wasu ma'anoni amma rubutu ba in na ce ta huna ko kuma ta ta'al ko sai huna yi da su zai rikin mana da na rubuta shi ne dai kuna ne hmm. shi rubutu ya bambanta da ishara saboda baya daukan wani ma'ana sai abin da aka rubuta din hmm. wa yadullu li hadha anna at-taurat nazalat maktuba to da yake nuni akan wannan lalle at-taura ya sauka a rubuce ne kenan duk abin da aka faɗa cikin at-taura na umarni ba umarni bane kenan sai rubutu ne shi qala ta'ala Allah ya ce wa katabna lahu bil alwani min kulli shay hmm. mai a cikin Allah at-taura kowane irin abu mau'izatan wa tafsilan li kulli shay hmm. fa qul hadhihi bi quwwati wa amin wa amin qawmaka an ya'khudhu bi ahsaniha hmm? min kulli al-alwah ha na'am wallahu azza wa jalla kataba at-taurat bi yadihi Allah ta'ala ya rubuta at-taura da hannunsa mai albarka hal na kowai inal awamira lati fi taura amuran shi za mu ce lalle umarce umarce da suke cikin a taura ba umarni ba ne? aljawabila jawabi a lana kowai ba za mu fada ba a yana amuran lana kowai a inda ha amuran ba za mu ce lalle ita ba umarni ba ne bal na kowai amuran za mu ce umarni ce ba ma bilkita ba fa huwa amuran ta abin da ya shafi rubutu umarni ne kawai. an gana wani ku? wanda da wanda ke raga wannan cewa bil qawli din da bai taso ba dan wannan sai istida'ul fi'l ko istida'ul fi'l bil qawl wal ishara wal kitaba نعم a zai ba da yake ba to yanzu idan ne yi wata magana yanzu magana yanzu wajen kama ba da yake ba ina so ka da jami'in ɗaya ke ba a wani magana za iya ɗauka da ɗaya malami ana yin haka malami zai ce malami zai ce a ba kai ba malam zulai ma a isma zai ga magana shi zai iya zama haka a gani sai dai wani lokaci kawai bambancin shi magana abin da ya sa wasu malamai ka zaɓi magana shi magana kai tsaye da wanda yawa magana kafin shi, za ka zanci abin da yake nufi wani lokaci rubutu wato yakan ba da wani ma'ana wanda yake yin ihtimal ai kina ga su sahabbai in manzan Allah ya magana ga a gaban shi kai tsaye abin da ya faɗa rasu amma aka rubuta wani zai cewa kila ka kaza ce kila kaza ce kila kaza zai dace shi zai ɗauka wasu ihtimalan da ba a rasawa yasa ga ƙura'an sai ka wajen fasarar an bambanta wani lokaci saboda akwai ɗan tazara tsakaninka da wanda aka aiko din amma da kai gashi nan take ba gane za ka tambaye shi ya maka bayani amma dai maganan dai da ya tabbata shi ne dai istida'ul fi'l lil qawl wal ishara wal kitaba kawai ba wa bil qawl kadai ba alaikum assalam alkiyatu siyut malaman wasuwa ai da maka san usulul fiqh ya ta san ya hada duk irin muka da yawa na hawo sol ku ya shiga ciki talaga ya shiga ciki duka duk suna amfani kaga ko asali asalin wannan magana ya fito daga malaman na hawo sai malaman usulul fiqh suka ara su aro sai amma malaman na hawo su suka riga wannan wannan bincike ya karbi a ilimin na hawo fiye da balaga fiye da usulul fiqh sai cikin na ana magana umarni ne shi ba darasi ne ba na umarni ne Ɗaukin wasu da fiki akwai akwai jirage da ba umarni ba su wasu da fiki. A cikin wasu da fiki ba magana ko jarar da ba umarni ba. A cikin wasu da fiki akwai darasa na kabar da insha. Ko babu akwai duk sun daga malaman balaga ne darasin kana so ka karbi da ke sai ka shiga balaga amma malaman sun ciro sun fa'idanci da wani malaman saboda gina abin da za su gina na hukunce hukunce قلت يأتي السورة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن سواهم نرتدي قبولهم لا إن رووا وفاقا لرأيهم أنا بقى أنا بقى يرد عنه الرافدي وقيل يرد منه الرافدي وغيره وغيره يرد منه الرافدي ومن دعا ومن سواه يرتدي قبوله wato wani da wanda da cikin malamai yana cewa yuraddu min hurrafihi ana tunkuɗa hadisin ɗan rafida ɗan shi'a rafida ana tunkuɗe hadisin shi da annal kaziba shi'arahu wa taqiya tisaruhu su sun ɗauki ƙarya a matsayin addini ne ma da su da ƴan haddadiya ƴan haddadiya su ma wasu ƴan bid'a ne sun ɗauka ma ɗan kai ƙarya ga annabi wato za ka samu lada ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to irin wayannan wanda suka ɗauki ƙarya ibada ana tunkuɗe ainihin ruwayarsu ana karɓar ruwayar ɗin shi'a an gane akwai mai tashayyu'ul kafi akwai mai tashayyu'ul galif da ana karɓar su tashayyu'ul kafi shine mutumin da yake fifita aliyu akan abubakar da umar yana fifita aliyu akan abubakar da umar ko yana fifita aliyu akan usman to wannan yana da tashayyu'ul kafi amma mutumin da ya kai ga yana ainihin faɗin wasu mangalu marasa daɗi na nuna kurakuran usman bin affan an gano wani ku yana faɗin mangalu marasa daɗi kan usman bin affan da talha da wasu amma kuma baya kafar su yana da tashayyu'ul ungari to duk akwai malamai wanda yake manya-manya daga cikin tabi'ai suna da irin wannan tashayyu din malamai ne kuma an san su wasu na ruwaito hadisi ko mahallu sirik ne su an san su da gaskiya da rubon amana da sauransu amma suna da wannan su ba sa cewa abubakar ya yi ridda ba sa cewa shugabancin shi yi ba me yi maganar kawai kifin ali bin abi talib radiyallahu anhu ya fa abubakar da umar daraja amma duka suna ganin daraja abubakar da darajar umar duk mutanen kirki ne kuma suna ganin shugabancin ya yi to wannan ana kiran su za a ce mutum shi'iyun shi'i ne shi amma kuma zai ga an karɓi ruwayar shi akwai sashen sayar bukari akwai sashen sayar bukari da mutumin da zai zo yana ɗan soke-soke ga usman amma ya yi zai sahabin annabi ne bai kore shugaban zuwa da sauran to shi ma wannan yana da tashayyukul gari da tsaye shi iya mutar kinta sai za ka irin wannan ne shi iyo iya mutare ɗan shi a ne da zafin shi an ci to da shi ya wuce ma fifi da waka da umar yana masu so ya sila fadin ishara zuwa ga sukan wa usman to dai akwai su da kasan mazaban shi a ta shi gaba ne da ba maganar kafirta sahabbai ba maganar kafirta mata annabi da maganar shugabanci ne ake faɗin ka wanda ya fi dacewa ya zama shugaba a gari amma shi ma wannan maganar daga bashi shi ma yanzu asalin wanda yake shi ne fifita a wancan akan wancan fifita ainihin aliyu akan sauran sahafai akwai tabi'ai da yawa masu wannan ana jingina wannan malamin na hawa. abul aswad zuwa dawli ana ya'ya wannan maza ba yana da wannan fahimta din na shi'anci da irin su Abdulrazak mai musannaf shi ma ana jingina shi zuwa ga wannan shayi'un kafifin a gari to irin nan ana karɓar yanzu amma ba a karɓar rafibi rafibi mai kafirta abubakar da umar da tsire musu da kuma kafirta matan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake da aƙida na tafiya yana ganin cewa yin ƙarya ga allon ba matsala bane shi misali to irin wannan kai tsaye idan mutum rafibi ne kamar shi'a na Iran shi'a na Iran shi'a Khomeini shi'a ce rafida ba a karɓar irin ruwayan wa'annan mutane a gani da muka zo najeriya shi'an shi'an da take zariya ko to ita ma wanda ke da haikwata a zariya ba a karɓar ita ma mai ruwayan su gwangwaman da'a da wanda yake kira kiran mutane zuwa ga biri'a wato ɗan biri'a ne kuma yana gayyatar mutane zuwa ga biri'a misali kamar a najeriyance shehin nan na tijariya din nan kaga shehin tijaniya kai tsaye yana kiran mutane zuwa ga bid'a amma yana murda ayan qur'ani zuwa ga aqidan shi wa Allah wa wa Allah wa taqamu ala tariqati la astainahu ma an gadaka kaga wa Allah wa taqamu ala tariqati kaga sai ce wannan aya tana nuni akan tariqar tijaniya kaga wannan da'iya ne ila ce? to irin wannan zai iya juya zai iya kirkiro hadisi ya jingina zuwa ga manzo Allah dan ya kare bid'an sa to irin wannan tun da da'iya ne ila biri ake ba a sauraron ruwayarsa an gano wani ko oman siwahun wanda ba su ba wanda ba su ba kabula kabulahu muna yarda da ne karɓar ruwayarsu la in rawau wifaqa wanda inda suka ruwaito abin da ya dace da ra'ayinsu mutum yana sufi sai ya ruwaito wani hadisi wanda ya dace da su banci, ko yana kawari sai ya ruwaito hadisin da ya dace da tafsir saba mai saban Allah an gano wannan to irin wannan ya ruwaito hadisin da ya dace da ra'ayinsa abada eh abda abu ishaq shi abu ishaq ya bayyana wa man yutub an fiskihi falyuqbali wato wancan haka abu ishaq ya bayyana wa man yutub an fiskihi falyuqbali aw kadhib alhadith fa ibn hanbali wa sayrati wal umaydi abu abu lahu mu'abbadan sun mana au wa man ya fi an fitiri duk wanda ya tuba daga fasikancinsa fali kubali to a karɓi ruwayarsa kuna da gudu? duk wanda ya tuba daga fasikancinsa a karɓi ruwayarsa aukar ribin hadisi ko kuma ya tuba daga ainihin ƙaryar hadisi da can yana yin ƙarya ya jingina zuwa ga annabi a gani hmm. da can zai zauna ya shirya ƙarya ya jingina ma annabi sai ya tuba ibn hanbali wa shi ma ana maganar fajikul a amsa Kamar kuma ahmad bin hanbal rahimahullah da imamu soyrafi hmm. a da kuma yi abun kabulahu su sun ki yadda da amsan hadisin mu'abbada da can makarici ne to yanzu ya ce ya tuba hmm. to me ya sanar da wucewa wannan magana makarya ne da yana karya ga annabi da wajibi ce kama a yanzu na tuba kila ma na tuba shi makarya ne tun da dai shi ma na tuba ila ƙarya ne ko a bar ruwa ya shi kawai a kan wata ruwa ya ta wajen a ba shi ba an gano wani hudu yawa sai dai ya zama ta tuban shi tsakanin shi da Allah ne amma ko a wajen karɓar hadisi shi ƙarya ga manzan Allah ba kamar ƙarya bane ga sauran mutane annabi ya ce innal ba alayya laysa ka kadhibin ala ahadi yin ƙarya a gare ni ba kamar ƙarya bane ga wani saboda aka ƙarya ga annabi mutum an kama shi da shi a ƙyale shi ko da ya ce ya tuba mu shi don mu sani ba ila cewa da yamma ya tuba wani sabon ƙaryar da ke sun mana au an kulle ma min ƙabili za rawo sannan sai suka nisanta daga duk abin da ya ruwaito gabanin wannan na au suka yi nisa daga kulle ma min ƙabili za rawo duk abin da ya ruwaito gabanin wannan wato da an karɓi ruwayar shi sai a kama shi da ƙaryar to yanzu ba za a karɓa ba abin da ya rubuto da an nisanci shi ma za a watsa da jirwayen da ya da wannan wawi kulla za a ba shi wa imamu nawawi ya ƙi yadda da duk wannan shi nawawi ya ce kawai shi bai yarda ba za a karɓa kuma za a aiki da shi eh, duk wannan da wanda ya da da da ne sai a karɓa a wani ya yi kira ka mata makaryaci ne na da za a amsa na yanzu ba za a amsa ba shi abin da shi ya ƙi da maganar malamai da suka faɗa shi ya yadda da ra'ayinsu ba wa ma ra'ahu al-awwalu na ardahu amma ra'ayin malaman farko shi ne ya fi dacewa cewa ba za a karɓa ba gaba ɗaya hmm. ra'ayin cewa ba za a karɓa ko ya ce ya fi ba shi ne arjahu ba ra'ayin su nawawi ba dalilu fi sharhi na muwadda dalilin shi muwadda abun bayyanawa ne fi sharhi na a cikin sharhi mu hmm. Hmm. na'am wa man da'a wa man siwahum nartabi qubulahum yawa yawa wa man da'ahu wa gairuhu wani malamai ya ce ana tukuda hadisin ratidawa? da kuma duk mai kira zuwa ga bid'ansa wa man amma wanda ba su ba muna yarda da karban su la in rawau infaqan banda inda rawaito abin da ya dace ga ra'ayin su na akida da abu ishaq to abu ishaq ya bayyana da wannan ra'ayi wa man yatub an fiski duk wanda ya tuba daga fasikancin sa bali to za a karbi ruwayar sa au kadhibil hadith ko ya tuba daga ƙaryar labari ibn hanbal wa sarfi shi ibn hanbal da imam sayrafi da humaydi abau qabulahu sun iya da da amsansa har abada sun ce ba za a amsa ba na'am sun mana'au an kulli ma min qabli zarawa sannan sai suka nisanci abin da suka ruwaito kafin haka hmm. duk wani abin da aka ruwaito kafin haka sun nisanci shi wannan wawiyu kulla za a bau shi nawawi ya ke da duk wa'annan manzanni wa ma ra'ahu al-awwaluna arjah amma abin da mutanen farko suka suka ruwaito suka gani ra'ayinsu shi ya farin jaye daliluhu muwaddahum fi sharhina dalilin shi abin bayyanarwa ne a cikin sharhin mu na alaikum salam ra'a da yakin da ya tuba shi na ganin ya tuba gaba daya a Allah da ke so yana dawo kuma yana ganin san tuba gaba daya shi da tuba ya baya barin komai a amsa kawai bai da wancan ra'ayi ba na cewa ba za a karɓa ba ba za a karɓa mutumin da ya tuwo ba ko masu ganin na da za a amsa na yanzu ne ba za a amsa ba da ne in ya yi ƙarya na da abin da ya faɗa na gaskiya na da don mutum baƙa ya cire ne shi mutum baƙa ya cire ne abin da ya faɗa da eh, ba za a amsa ba amma na yanzu wanda ya tuwo garin za a amsa hmm. an kawo ganin yau bari muka zara da dare na ne ورده عليه المؤلف في شرحه على التقريب بما حكوه أهل البدع والأهواء إذا كان بدعتهم مما يقوم بكفر البدع لا تقبل روايتهم في الاتفاق بما حكوه أنه ورد عليه المؤلف في شرحه على التقريب بدعوى الإسلام ينشأ أرضه فقول أنه ونزل قول الآخر لأنه تقول روايته مطلقا قول الآخر فقول أنه wanda ba zan bai makareci da wanda yake bisa sai ba yi magana sai shi ne wanda ya zama to mai kira zuwa ga biri arza domin wanda yake kama shi da ƙarya to halu bidai أهل البدع والأهواء إذا كان بدعتهم بما يوكم كفر الآية بها In تقبل إن an, wanda ake hukunci ne da kafirci wanda ya faɗe ba a amsa ba kamar waya da ake ba shi ma a kawo a kawo nawo imam nawo ya kawai kayan ba a in ana hukunci da kafirci warar da alayyar mu'allim sai malam imam musulmi ya shirar fi sharhi ya mai rabi da awar ittifaq cewa ba ittifaqi malamai bane akwai masu ganin ko da ya yi rida a wajen an za a karɓi ruwa sa a gani mutumin da ya yi rida ba za a karɓi ruwa sa da ce mutumin da ya akwai wanda ya bid'a ta kafirta shi amma adili ne baya karya kuma a gani baya karya mutum da ya tsika sai za a karɓa wanda kala kaulan akar bi annaha tuqbalu riwayatuhum mutlaqan akwai magana cewa ana karɓar maganar kai tsaye kawai yan bidiya kai tsaye wa kaulan akar bi annaha tuqbalu ta taqada gurbatal kadhib akwai wani kauli cewa ana karɓa an sun kudurce haramcin ƙarya kamar yan khawarij yan khawarij sun ce ƙarya kafirci ne ma a wayannan ba za su yi ƙarya ba sun wanda kila anil hafi. ibn hajar annahu qala at-tahqiq annaha annahu la yuraddu kullu mukaffirin bi bid'atihi zance na hakika ba a tunkuɗe duk wanda ya kafirta saboda bid'an shi kullum mukaffar bi yi yanda kullu mu tadda anna tsari a. domin kowace bangare tana da wa lullu saba mata mai saba mata dan a ne shi eh yato da wannan bayanin da muke magana kan shi ba eh, eh za a yi abin shirki kawai

ka shahararci kamar shaidar da shi ba. mutum da makarici ne daga bayan sai tuba gina wuri to yanzu za a karba za a karbi wayan shi karkafiri za a zama ya ce daidai yake da kafirin yin musulunta kuna da wannan wannan shi ne ra'ayin nawawi da ake magana cewa ya ce nawa mai can magana cewa wannan wuri kullum za a bada yau a gwagwan wannan wuri kullum za a bawa shi na duk wannan gaba ɗaya nawa ya iya da shi a gani shi bai bayyana da wancan ra'ayi da aka faɗa ba kawai ɗan bid'a ko makaryaci in ya tuba daga daga ƙaryarsa kai tsaye an amsa kamar yadda kafiri shi ma in ya in ya musulunta duk kurakuran shi an manta ko daga cewa rajin ma qala muhammad bin Hanbal wa ma abin da ke shi ne abin da Imam Ahmad bin Hamad suka faɗa da wanda ke tare da shi ana yi ku eh, wani ke tare shi ta galigan wazajarar baligan anil kazi domin kaurarawa da kuma tsawatarwa mai kaiwa makura daga yin ƙarya ga manzan Allah da izamin masarati saboda girman barnan yin ƙarya ga annabi fa innahu yasiru shar'an mustabira ila yawm al-qiyamah lalle wannan yana zama shari'a mai ci gaba tashin kiyama bi khilafil kadhib ala ghairi ga shahada kuma sanata kuma ƙasira laisar amma barnar su takaitacciya ce ba gaban miya bace wala yuqasul kadhib ala riwaya ala kadhib fi shahada ba a kiyasin ƙarya akan ruwaya, akan ƙarya akan shaida ko wani sa wala ala anwa'il ma'asi al-ukhra a ganin shi wannan shine magana nawa wani kuma insha Allah Allah shi ne mu

yarda su akwai wanda ya gabace shi wannan yanzu ne shi wannan wanda ya arba wani ibn ibn rajab ibn rajab ya riga ya riga ya riga shi ibn hajar kuma ga shi yayi yi shi ma fitowar bari amma bai karasa ba eh sunan na fitowar bari ya rasu bai karasa ba shi ne wasu ke cewa wasu yan haddadiya suke cewa a cikin da ai akwai sharrin da wasu yan sanadiyar suke kuma yasa ne na ɗaukar na nawa ai nawa yan a sha'ira da sharrin da ya yi kaza kaza da kuma an gani babu wanda ya sharrin da ya fi na fasowar bari har yau da na ibn hajar duk sharrin da aka yi wajen wajen kyau da kuma ban ka'ida da cika sharafi, da ibn hajar ya yi kan kan bukari ibn rajab din amma na shirin ai ya shirin amma shirin bai da yawa ne bai karasa ba saboda ya ba abu ya yi tarbiyyar abin a ilmanci ya tsaya ya ma wasu wurake da gina a sha'ira ai shi ba a tsare ne shi yana karkata zuwa ga a sha'ira za ga malamai wasu malamai sun san mai takiri akan gyare-gyare kan ajiyu كما من ليش هبيت سواء كان الألف شتي ما يحتاج شو رايح جاي لا دوس أبوه ليش هبيت قديم الله عليه كله إيه إنه ما ينفسره تو شيء ثانية تيجي سكان هذا ديا تو تاو شو كنا سو كمان مين يقولك شيء شيء إننا شيء إننا بيجتتا أي أكل كل كام يجوا بيجام يعني ما تقولن أدري يسوع ما هو إنه إن إمبريا ما تو المعلومات اللي بيجتتا أي الخير اللي بيجتتا من يعني نلنا كفر أفراد shi yawwa Allah na na da zai biya ba magana ƙari da ba magana ya ce to a yanzu kuɗi ya lalace yanzu kila zai kai dubu goma a'a nan da shi ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu